معلم العلوم والآثار دكتور كبير أصغر معلم العلوم والآثار دكتور كبير أصغر rigar na haila cewa sojojin musulmi sun tafi wata ƙasa sai aka samu wani saurayi mahaddaci a cikin sojojin ya fitina da son wata yarinya yar wani fasto a wani ƙauye ya zara jiki daga cikin musulmai ana tafiya za a je jihadi ya tafi wannan garin suka ce ba za su ba shi ita ba sai ya yadda da ya kafin sojojin nan su dawo bayan wata biyu suka tarar da shi ya manta Qur'ani gaba kida to haka Allah yana iya yana iya kwace abin da ya baka na ilimi kamar da Allah yake kwace rayuwar ka ran da ya ga dama ya kashe ka kamar yadda shirin da ya dama ka duniya Allah zai kwace arzikin da ya baka ka zama talaka Allah zai kwace mulkin da ya baka ka zama baka da shi Allah zai kwace shaharar da ya baka ka zama ba a san ka ba to haka irin da kake ganin wai ka samu ai ka kake kafafa ku? za a yi wayan gari baka da shi ko a daina yayin irin ilimin ka ko Allah ya sa wa mutane kyamar ilimin naka ma ba sa san abin da ke cikin kwakwalwarka da haka ka ji tsoron Allah kar kai wannan معلم العلوم والآثار دكتور كبير أصغر معلم العلوم والآثار دكتور كبير أصغر كان يعلم